Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Mu bar shaidan da ayyukansa mu kakkaɓe tolan zunubi. Mu bar shaidan da ayyukansa mu kakkaɓe tolan zunubi.

Jama'a sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu mai tarin albarka. Filin nan ne wanda muke yin nazari, muke kuma bincikawa daga cikin maganar Ubangiji Allah ajiyar gaskiya. Domin wa Ubangiji Allah godiya domin bishewarsa da jagorancinsa zuwa gare mu yadda yake taimakonmu. Hakanan kuma masu sauraron mu muna gode maku domin na ba da gaskiya yanzu kuna nan kurkusa da akwatunan rediyon ku domin mu yi wannan nazari tare. Ana ya taimake mu a cikin wannan mugun zamani da muke ciki, mu iya tsayawa da ban gaskiya har rana wasa. Muna kuma gode maku domin taimakon ku kiran ku da saƙonninku duka. Suna ƙarfafa mana zuciya. Wannan aiki da muke tare kuna yi wa kanku ajiya a bankin sama kuma Allah ya sa maku albarka tare da mu, mu kuma ci gaba da yin addu'a domin waɗanda Allah yake tsamo su daga mulkin duhu zuwa haske, ya riƙe su cikin bangaskiya, domin su iya kaiwa ga rai cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. kamar da muka saba kafin mu ci gaba bari makarantu waɗansu daga cikin saƙonninku. akwai saƙo na Mrs. Florence Murtala a Belliri cikin jihar Gombe, ta ce mutuna da gidaje waɗanda suke fama da damuwa, yadda Ubangiji Allah zai kawo maslaha. Malama Florence Murtala muna godiya ƙwarai da gaske Allah ya ji addu'a za kuma mu ci gaba da addu'a domin gidajen da suke tangal-tangal. domin Allah ya tuna da su. Sannan sai kuma saƙo daga rauren Musa ɗan Juma, shi kuma daga Hekan Church unguwa Kurmi, kuya a kalma cikin jihar Kaduna, ya ce Rediyo Yalwa, na kira in gaishe ku in yi muku fatan alheri in kuma yi maku addu'a. Allah ya ƙara muku hikimarsa ta wurin Ruhu mai tsarki ku ci gaba da fasarar maganar rai, mai ceton rayuka zuwa ga mulkin Allah. To, rabar Musa ɗan Juma muna godiya ƙwarai da wannan kyakkyawan saƙo, Allah sama albarka, kai ma ya ci gaba da bishi a cikin aikin da kake cikin ikkilisiyar Allah. Mun gode ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma saƙo daga wani mai sauraronmu, shi ba suna ya ce me yasa Yesu ba shi da sura tasa ta kansa a littafi mai tsarki. Sannan kuma ya ce, Ni Kirista ne na auri mace musulma ta zama ta biyu, ko za a iya yi mata baftisma saboda ta tuba? To, wannan mai saurare ya yi wukila, shi isa baka sa mana sunanka ba. amma ko menene Allah ya riga ya san ka. Bari mu fara da maganar Yesu almasihu. Kace me yasa Yesu ba shi da sura ta a littafi mai tsarki? To, ai, Yesu almasihu shi ne littafi mai tsarki gaba ɗaya, domin kowane littafi ka karanta tun daga farawa zuwa ruya ta Yohana yana maganar Yesu almasihu, ko dai haihuwarsa, ko ayyukansa. ko kuma dalilin zuwansa da kuma dawowarsa waɗannan abubuwa, su ne suka cika littafi mai tsarki don haka littafi mai tsarki gaba ɗayansa na Yesu almasihu ne. Amma, wai Sura ɗaya kawai ko biyu ko wani littafi domin almasihu wannan ai bai nuna mana, almasihu ya zama cikakke kenan a littafin ba, amma littafi mai tsarki. Tun daga farawa zuwa ruya ta Yohana na isar da saƙon rai. wanda sai ta wurin almasihu ne kaɗai. Domin ko Musa da sauran annabawa da darajarsu ba su da ikon ceto da ba da rai, ko kuma dawowa wata rana sai dai shi Yesu almasihu kaɗai. Wannan shi ne saƙon da ke cikin littafi mai tsarki ajiyar gaskiya, karanta shi ka samu rai ta wurin ikon Ruhu mai tsarki. Sanin kayan mana tambaya cewa kai Kirista ne ka auri Musulma. kuma tunda ta ba da gaskiya ka ce za a yi mata baftisma ta zama mata ta biyu wannan ba tsarin ikkilisiya ba ne, ba kuma abin da yake rubuce ne cikin littafi mai tsarki ba. Hayala yau ina so ka sani, kada ka yi bishara domin bukata kanka, ka yi mata bishara ne don ka aure ta kai ka more, amma bishara ana yin ta ne domin kiran mutane zuwa ga rai. ai, in ka kira ta, ta tuba ta ba da gaskiya ga Yesu almasihu Allah zai tanada mata mijin aure, kuma dai, bari ka sani lallai, ba fa za a yi mata baftisma ba. Ƙarshe sai ta a woni ekuwa Yoruba section gwagwala da Abuja, ya ce wace sura ce da ayayesu su ya ce, ko in ya dawo ko in ya sake dawowa wannan duniya zai samu gaskiya a duniya kuwa? To, fita a woni amsarka tana samuwa a Luka Sura goma sha takwas, aya kuma ta takwas, wanda muna ƙarshen zamani Yesu ya kusa dawowa abubuwa sun taso, amma bari ni da kai mu tsaya cikin bangaskiya domin in ya dawo ya iske mu cikin bangaskiya. To, za mu yi addu'a. Muna maka godiya mahalaccinmu domin kana tare da mu. Mun kuma gode domin ƙaunar da kake mana kana ba mu magana ka domin ta zama hanyar da za mu bi. Ka cire mana ruhun kangarewa da rashin jin magana, mu iya saurare mu yi na'am da magana ka domin ita ce rai a gare mu. Muna da domin gidajen da babu salama Allah ka tuna da su. Matsarki mai iko duka bari ka yi wannan a cikin ikonka. hakanan muna tunawa da masu mu waɗanda muke aikin nan tare da su. Idanuwansu ba su rufe ba a kan kayan duniya da ka ba su, sun amince domin su yi wa kansu ajiya a sama. Muna roƙonka ya Ubangiji ka albarkace su, ka kuma ci gaba da yi musu buɗe domin mai aikin nan tare, ka kuma sa mana albarka ka yayin da za mu ci gaba da wannan nazari cikin magana ka a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To masaurara mu muna nan muna nazari a cikin littafin nan na annabi Ishaya. Muna yawa Ubangiji Allah godiya domin a nazarinmu na baya, mun ga yadda Ubangiji Allah da kansa ya yi magana yadda zai hukunta Edom, sai kuma wannan hukunci na Edom ya zama hukunci ko kwatancin hukuncin Ubangiji Allah ne zuwa ga mazaunan duniya. waɗanda suka ƙeƙashe, kunnuwansu ba su saurari kiran Allah ba, idanuwansu suna gani ba su iya bin hanyar rai ba, suka mai da zukatansu ƙeƙasassu, suka zama miyagu, har ma Allah ya yi kira ba su amsa ba. Allah ya yi alkawari ya zara takobi. fushinsa yana zuwa ga mazaunan duniya waɗanda suka rena shi. Waɗanda ba su saurari kiran da yake yi ba, annabi shaya ya faɗa yana sake faɗa kuma ko yau ɗan na muna sake faɗa maka, akwai takubin Allah da ya zari. Yana fushi da kai, yana kuma fushi da dukan wanda ya rungumi mugunta, da dukan wanda ya hana duniya salama da kwanciyar rai. Allah yana gaba da irin waɗannan domin ya yi alkawari, hada rantsuwa cewa fansa ta sace, za kuma ya ɗauki fansa ta alhakin jini, wanda yau ake zubawa a duniya. Abin kaito, da abin takaici shi ne yau dabbobi ma ba sa yi wa ’yan uwansu kisan da ’yan adam suke yi wa ’yan uwansu. Allah fa, ya zara takobinsa. To yau a cikin nazarinmu, za mu shiga ne Sura ta talatin da shida da kuma Sura ta talatin da bakwai, inda za mu ji abin da Ubangiji yake da shi dominmu. Sha Sura talatin da shida ta ce a shekara ta goma sha hudu ta sarautar Hezekiya sarkin Yahuda sai Sanikarar sarkin Asuriya ya tasa wa birane masu kagara na Yahuda, ya kame su. Sannan ya umarci babban shugaban yaƙinsa ya tashi daga Lakish, ya tafi Urshalima, tare da babban rundunar mayaƙa don su sa sarki Hezekiya ya ba da kai. Sai shugaban ya mamaye hanya inda masu wankin tufafi suke aiki, a daidai magudana da take kawo ruwa daga kududufi da yake daga can bisa. Mutanen Yahuda su uku suka fito don su tarye shi, shugaba mai lura da fada, wato Eliyakim ɗan Hilkaya. da marubucin ɗakin shari'a wato Shabna, da shugaban da yake kula da tarihi da aka rubuta wato yowa ɗan Asaf. Sai shugaban Asuriya ya faɗa masu cewa, Babban sarki yana so ya san ko me yasa sarki Hezekiah yake dogara da kansa, ya ce, Kana tsammani magana da baki kawai ta isa? ta yi aiki da gwanayen sojoji da kuma masu ƙarfi? Wa kake tsammanin zai taimake ka har da za ka yi mani tawaye? Kana sa zuciya Masar za ta taimake ka, to wannan ya zama maka ka ɗauki kyauro? Ya zama sanadin dogarawa ko sandan dogarawa, zai karye, ya yi wa hannunka sartse. haka sarkin Masar yake ga duk wanda ya dogara gare shi. Ya ci gaba ya ce, Ka zo ka ce mani kana dogara ga Ubangiji Allahnka, shi wannan da Hezekiya ya lalata masa da wuraren sujada da bagadai sa'an nan ya faɗa wa jama'a Yahuda na Urshalima, su yi sujada ga bagadi ɗaya kurum, zan yi ciniki da kai. da sunan babban sarki wato Sanikarab. Zan ba baka dawakai dubu biyu idan za ka iya samun yawan mutane da za su hausu. Ba ka yi daidai da ka ƙi ko wani mara ƙarami a shugaban Asuriya ba, duk da haka, kana sa rai ga Masarawa. su aiko maka da karisai da mahayan dawakai, kana tsammani na tasar wa ƙasarka na kuma lalatar da ita ba tare da taimakon Ubangiji ba? Ubangiji da kansa ne ya faɗa mani in tayar wa ƙasarka in lalatar da ita. Sa'an nan, sai Eliyakim da Shabna da Yowa suka cewa shugaban Asuriya, ka yi magana da harshen Aramiyanci. muna sa kada ka yi da Ibraniyanci dukan jama'a da suke kan garu suna saurare. Ya amsa ya ce, Kuna tsammani babban sarki, ya aiko ni domin in faɗa maku da sarki kurin dukan magana? Sam na magana ne da jama'a da suke a kan garu, waɗanda za su ci kashinsu su sha fitsarinsu kamar yanda ku kuma za ku yi. Sa'an nan ya tsaya ya tada murya da harshen Ibraniyanci ya ce, Ku saurara ga abin da sarkin Asuriya yake faɗa maku, yana yi muku kashedi cewa kada ku yarda da Hezekiya ya ruɗe ku, Hezekiya ba zai iya ceton ku ba, kada kuma ku ƙara bari ya rinjaye ku ku dogara ga Ubangiji, har ku sa tsammani Ubangiji zai cece ku, ya hana sojojina na Asuriya su cinye birninku. Kada ku kasa kunne ga Hezekiya, sarkin Asuriya, yana umarta ku ku fito daga cikin birni ku sallama. Za a yarda maku duka ku ci ’ya'yan inabi daga gonakinku da ’ya'yan ɓaure. na itatuwan ɓaurenku, ku kuma sha ruwa daga rijiyoyinku na kanku, har babban sarki ya sake zaunar da ku a wata ƙasa mai kama da taku. Idan akwai gonaki, ko inda akwai gonakin inabi da za su ba da ruwan inabi da hatsi don yin gurasa. Kada ku bai Hezekiya ya ruɗe ku da cewa Ubangiji zai kubutar da ku, ko gumaka waɗansu al'ummai sun ceci ƙasashensu daga sarkin Asuriya? Ina suke yanzu, wato gumakan Hamad da na Arfat, ina gumakan sifar Wayim, ba ko ɗaya da ya ceci Samariya, ko ba haka ba, a yaushe ko gunki ɗaya na dukan waɗannan ƙasashe ya taɓa ceton ƙasarsa daga babban sarkinmu. To yanzu, me yasa kuke tsammani Ubangiji zai ceci Urshalima? Jama'a suka yi tsit, kamar dai yadda sarki Hezekiya ya faɗa masu, ba su amsa da komai ba. Sa'an nan, Eliyakim da Shemna da Yowa suka kyakketa tufafinsu don baƙin ciki suka tafi, suka faɗa wa sarki abin da shugaban mayaƙan Asuriya ya yi ta farfaɗa. To, ba za mu shiga Sura ta talatin da bakwai ba, amma za mu yi nazarinta barin matsaya nan Ubangiji, ya ƙarawa maganarsa albarka amin. To, a cikin nazarin nan namu, mun dubi barazana da kuma irin shiri na hukunci. wanda yake tafi daga sarkin Asuriya zuwa ga jama'ar Ubangiji Al. Mun ga magana hari ne a kan Urshalima, amma za mu ga ikon ceto na Ubangijinmu, wanda shi ne mai ceto za kuma ya yi. A cikin Sura ta talatin da shida aya ɗaya zuwa goma Sennakerib sarkin Asuriya ya tasa wa biranen Yahuda da yaƙi, ai ya kuma ci su. Sannan ya aika da Rafshakel sarkin yaƙinsa tare da babbar rundunar mahaya na mayaƙa zuwa Urushalima, domin yana so ya ci ta kuma. manyan Yahudawa guda uku suka fito domin su yi shawara da shugaban yaƙi na Asuriya. Amma shugaban yaƙi na Asuriya kuwa ya yi ƙoƙari ya rinjaye su da yawan magana reni domin su ba da kai, ba tare da ma sun yi yaƙi ba. Ga abubuwan da suke gaba da Urshalima, in ji shi, dogarar da suke yi ga Masar. ba za ta taimake su ba. Abu na biyu shi ne bisa ga sarakuna ta biyu Sura sha takwas a ɗaya zuwa biyar. Hezekiya ya kawar da masujadan gumaka daga biranen Yahuda, ya keɓa haikali a Urshalima kaɗai domin yin sujada ga Allah mai rai. Asuriyawa ba su gane da abin da Hezekiya ya yi ba, wai Yahudawa sun rasa allolinsu da yawa. ɗayan nan da suka bari ba zai taɓa taimakonsu ba, ji su, za su gane kuransu. Abu na uku shi ne Yahudawa ba su saba da yaƙi da dawakai kuma da karusai ba, kamar yadda su Asuriyawa suka saba yi. Abu na hudu kuma wai Allah da kansa ya yarje wa sarkin Asuriya, ya yi yaƙi da Urshalima. ya rena Ubangiji, ya kuma yi maganganu na rena ku a gare shi, har ma yana gaya masu cewa, Ubangiji ba za ya iya cetonsu daga hannunsa ba, cikin takama da kuma girman kai, ya kuma zo ne yana wannan magana da yaren Ibraniyanci, ga kuma mutane a kan garo suna ji. su mutanen nan guda uku sun so su hana shi domin kada jama'a su ji asirin abin da yake faruwa, amma sai shugaban yaƙin nan ya ƙara ɗaga murya, ya yi magana reni, ya kuma yi magana ƙasƙanci ga Ubangiji, cewa Hezekiah yana neman ya yaudari mutane. domin babu wani Allah wanda ya taɓa ceton jama'arsa daga hannun sarkin Asuriya. girman kai da gadara, da kuma takama suka mamaye shi, hayari na Ubangiji Al, ya yi taƙama, Allah kuma zai ɗauki mataki a kansa. Ɗan wana idan damuwa ta zo, ko da wani yana cin mutuncin Allah na sama, da ya almasihu wanda kake bautawa ka yi haƙuri, ka tsaya cikin Ubangiji ka yi addu'a taimako za ya fito daga wurin Ubangiji kansa, ba ka da wani iko, da za ka iya yi na kara Allah domin Allah ya isa ya kara kanshi. mutum wanda ba komai ba ne yin da tana, zai faɗawa fushin Ubangiji. A cikin Sura ta talatin na shida, mun ga wannan. sannan a Sura ta talatin da bakwai, aya ɗaya zuwa bakwai, lokacin da Hezekiah ya ji wannan labari ya shiga haikali, ya aika mandanni zuwa wurin annabi Ishaya domin ya yi masa roƙo, a yi addu'a domin Ubangiji ya tuna da Urushalima. Ishaya ya ba da amsa cewa kada Hezekiah ya ji tsoron sarkin Asuriya domin Allah zai cece shi. Daga baya, sarkin Asuriya da kansa ya rubuta wasiƙa zuwa ga Hezekiah cewa, Kada Allahnka ya ruɗe ka cewa, Ba za a ba da Urushalima a cikin hannun sarkin Asuriya ba, ɗanwa, shi yana nan da barazana. amma kada ka karaya cikin Ubangiji. A cikin wasiƙa kuma, ya tunatarwa da Hezekiya cewa har yanzu, yadda sauran allolin ƙasashe ba su iya ceton ƙasashensu daga hannunsa ba, to ta yaya Hezekiya zai tsira. A cikin aya ta goma Sura ta talatin da bakwai, Sanikar ya yi wa Ubangiji Allah sa'o. cewa Ubangiji zai ruɗi mutanensa, alhali kuwa Allah ba mayaudari ba ne, babu kuma yadda ya Ubangiji ya ruɗi jama'asa, idan ni da kai mun shiga damuwa, alama ce ta mun juyawa Allah baya amma ba yana ruɗinmu ba. sai Hezekiya ya kai wasiƙan nan cikin haikali ya buɗe ya shimfiɗa ta a gaban Ubangiji, ya kuma danƙa wannan matsala ga Allah na sama wanda shi ne ke ceton jama'asa. Ya roƙe shi, bari ya kasa kunne ga zargin nan wanda sani karab yake yi wa Ubangiji Allah mai rai, ya, ya kuma ceci Urshalima daga hannun wannan mugun mutum. Domin duka mulkoki na duniya su sani Allah shi ne Allahn Isra'ila shi kaɗai. Ayata ashirin da ɗaya zuwa ashirin da tara Ubangiji ya amsa addu'a Hezekiah, ya aika masa magana ta bakin annabi Ishaya cewa, Allah ya tsautawa sarkin Asuriya a kan fahariyarsa, da Allah ya ce da kansa, ya rage ƙarfin al'ummai, shi ne dalilin da ya sa sarkin Asuriya ya ci su, ya manta Allah ne ya ba shi nasara yanzu Allah ya ce, zai sa ƙugiya a hancinsa, linzami kuma a bakinsa, ya komar da shi a ƙasarsa. Wannan fa, daga nan zai gane da Ubangiji al. haka ma Allah ya yi da sanikar saboda karambaninsa da ya yi ƙoƙarin ganin sai ya rushe urshalima birnin Allah. Allah kuma ya sa masa ƙugiya tasa. Aya ta talatin da takwas zuwa aya talatin da takwas ɗin nan daga talatin da ɗaya zuwa talatin da takwas, mutanen Yahuda za su yi zaman lafiya su samu amfanin gonaki cikin shekaru uku da suke a gaba. Allah ya ce sarkin Asuriya ba zai taɓa shiga Urushalima ba. domin Allah ya yi alkawari cewa da kansa ne za ya tsara birnin, da kansa ne kuma za ya kiyaye shi sa'an nan. In ka dubi aya talatin da ɗaya nan zuwa talatin da takwas Ubangiji ya bugi sojojin Asuriya, mala'ika Ubangiji kenan, ya kashe sojojin Asuriya, mutum dubu ɗari da tamanin da biyar, haka suka mutu cikin dare ɗaya. sai sarki Sanikarar ya janye, ya koma Nineba, ’ya'yansa biyu kuma suka bi shi suka kashe shi da takobi, ɗanwa, wanda ya tsokani idan Allah, ya zagi Allah ya rena shi, zai ga fushin Allah har ƙofar gidansa, zai da na sani, domin Allah za ya haɗiye shi cikin fushinsa. Ga bambanci tsakanin Hezekiah da Sanikarab Hezekiah ya shiga haikalin Allah, ya kuma samu taimako da ƙarfafawa a lokacin bukata, amma Sanikarab ya shiga cikin haikali na arnanci, a ƙarshe ya mutu. Hezekiah kuwa, Allah ya yi aikin ceto dominsa da kuma mutanensa, ɗanwa, Allah yana nan, ba ya sakewa, kuma yana gani yana sane. Ko da ka rasa ranka saboda kai na Allah ne aka ci mutuncinka aka kashe ka, ba ƙarshen magana kenan ba, za mu fuskanci mai iko duka. Ranan nan, ido zai rena fata, ranar da za a tantance tsakanin ɗanduma da kuma na kabewa. Ɗanwa, mu tsayawa Ubangiji. mu dogara gare shi ko da kowane irin cin mutunci da rena ko kore ni za a yi mana. Allah yana nan, shi ne kuma za ya ɗauki fansa a madadinmu. Mun gode ma ya mai iko, domin kana nuna ikonka ga jama'arka waɗanda suka dogara gare ka. Ka taimake mu a wannan mugun zamani. mu dogara gare ka kada mu wurin bokaye ko neman malamai waɗanda za su tsare mu, amma mu sani kai ne mai tsaronmu. mu, mu kuma ɗaya cikinka. Wanda kuma ba su san ka ba a matsayin Allah ka kira su kafin lokacin fushinka ya zo, a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Domin sauraronmu a madadin injiniya mu ɗan Juma Amadu, ni rarren ya hutsi ga nake cewa Ubangiji sa mu sake saduwa a shiri na gaba lafiya. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin wayar salula. sifili tara sifili tara tara takwas takwas biyu takwas biyu bakwai ko kuma sifili takwas ɗaya shida biyu biyar shida uku tara uku shida Ubangiji ya albarkace ku duka, amin. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.